wato kullum kullum a duniya ya mu mu muka fita da ba in muka fita da ba ma wasa ba waye ke wani wasa a dawa ki bari kawai tauta ai ni babu abin da nake bukata irin da an sako nama a gaba ana ayya ayya ayya da na dauke kafa ta guda ɗaya na kafa a ƙasa sai dai ki ji bam ko zai ce baushe baushe ya kai shi ƙarfi kaga da nake alfahari da al'amarin nan naka yanzu ba <laughs> ba ina alfahari da ah, al'amarin nan ah, ah. naka to to to yanzu me kika ce daga zarin tukunna me kika ce masa yace ya kawo tukunna yanzu dan yin wa nake wato garzali dai itace ta fita kowa mhm. sai ya kawo itacen sannan za a dora girki amma ke ma ban da abin ki da shi to shi kenan to shi kenan bari Allah ya kawo shi ai mu adawa haka muke zama da yunwa wannan ba wani abu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah ne ya bani. Garzaliya ya. Wanda kai ita kake haka kome. Ba d'a Ya aka yi. Akaran bana. Eh? Shi akaran bana. Rabo Allah ne ya bani akuya. Akuya? Eh. Dawa yayi nama. Aba mai gida. Na sirki dawa yayi nama. Gado gado. Shigo da ita kace da kai. Dawa yayi nama. ka ce. d'a Baba. Me haka? Don Allah ka fito. Gazali.

Gazali, ka san Allah. Ta tafi. Ka san girma Allah. Na sake ta. Ka san Allah ka san Gidan Alƙur'an ai gidanmu ne. Ka tafi da kuwan gaba gaba. Ka fita ita wajen ka ce da kai. Da kuwan bula da kuwan bula. Na na. ce da kai. To rike rike ka fita da na gaji. Ka fita ita ce da ka Ranka zai baci baka Gazali. Zai saba maka wallahi. Wallahi. Baran hada ta da akuyoyin mu. Kai wa Allah kai Gazali. To je da ita. Za a gasa ma kaji sai ka. Je ka ita. <laughs> Allah Allah ne Allah Allah ne Allah Allah. Gashi Ya tafi? Sallama ya tafi. Wai yana ku ya tafi? Ha ga wannan irin abu abu dan dami gyambo da daya Ko na a cikin gidan nan? Gafara gafara gafara. Gafara gafara.

akaran bana shi ne akaran bana Hawa, wane rago da rigar saƙi? Ai baki kama da macen da za a yi wa haka ba. Sai ke ce macen da za a zage dantse wancan gasar ta. Ka daina zaga ne, Domin ban yi kama da matan da za a ce an zage dantsi domin shiga gasar auren su ba. ai ba za ki sani ba ni nan da kike gani jarumi ne akan soyayyar ki kuma a shirye nake da na buga da kowa akan soyayyar ki wala mutum wala dabba maza kenan maza yan daɗin baki Allah ya sa har zuciya ka faɗa ke ma kin san haka Allah ku Akaran bana. Shi ne akaran bana. Tuna ina. malam sweetheart honey ki zo ki ga ki ga sabuwa akuyar turawa in take na zan nuna miki an munafunce ni an ce za je gidan suna an zo an kira wani saurayin ana zance ko to ya yi kyau ya yi daidai wallahi ya yi daidai na gode ya ke bayani to tun da kin ga ke tsoron ake ji a garin nan ko akuyar turawa wallahi na tafi Ina daure ki. Ga akaran bana. akaran bana shi ne akaran bana. Ɗaya ta ta cika. Ki zauna kin ji ko? wayala yana ga sali kura taunu ilaha illallah jama'a ga ni ga kwanci kwanci kwanci kwanci kwanci kwanci kwanci kwanci kwanci ah

tsima a kuyan nan an tsane ki an ha'ince ki kowa gudun ki ike saboda Allah na je gidanmu baba na ya koro ni akan na dauko ki to yanzu da na baki a cikin kicin nan a daura kin ga ba a san wanda zai zo ya cuce ki ba Allah dai ya halice ki kuma yi ne iyo ki kuma yi ne iyo mu a ce a ce akuya mutane duk su gane akuya ba a ba ne ka ce ba so wannan akwai ta tura ce daga ganin ta alkur'an ya tura ce kuma ba wani jiran ba ko eh kai boli ce yawa ya daga ka nan alhamdulillah ran gaina ne eh me kake a nan gurin da ban daga nan police ya zani wallahi wallahi abin da na gaya maka zai baka tausayi me faru kuma zai baka abin al'ajabi akuya ce na tsinto ta na je gidanmu baba na ikoro ni in na towa hanya sai a dinga gudu kuma akuyan nan duk wanda ya taimaki mutum abu ya Allah ya taimake ko kwaro ne ko wana lokaci ne ya ka bige ko gaskiya ni ne na ce to bari in police station na kawo police station sai in kawo maka to garzali ni ban ga akuya a hannunka ba a wuce wannan da hankali stop it ta san yaro kawai ah, sorry sir. Uh, thank you. Sorry sir. Thank you. Thank you. Na sha wahala wallahi. Kura ce. Kura sawu kura ce. Ai Allah nake yi. Kawai ba an karba yaro kawai sai ka tarar ka zo ka ka ka ka daura min kura sai tashi na kura kura a daura ka ta. Ni kokari na mike na ba da na tsinke ba ku ce. yanzu ina kura nake gani kai kai dai ai na dauka ni ma a babirni yaran nan mun hadu da shi kowane ga saka mun kura ta biyo ni a guje au kai ba gudu kai ai wani kai da gudu ai dole mun koma mu koma mu kaiwa uga ya kamata mu ma a kura mana training na kura kura training dole koya mana saboda irin wannan ai eh, ga zakara na ai eh, ga mutum yana karin motsa ana tambaya muke to Allah ya sa na sani mun zo mu daura mun zo mu daura kuran mu mu baki ne mun zo mu daura kuran mu a bayan gari ko mun zo mun ga ba alamar rinkiya te ba kwance te kwance te akai kwarai kwa ba shakka buri ya kama da mutum na ganta a gurin wani dan garin nan don haka ku zo mu je gaban mai gari tunda yanzu kwa yawo da alama duk yunwa kuke ji mu je inuwar can ku ci abincin sai mu tafi gomu gun mai gara to ku zo mu je sai ya kai an um, bauchi na dauke bindigan nan sa bakin ta bakin can amma idan ka sa idan koya ka taba kuna ma ka ka wannan shi lafiya gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne can zaki kalla can haka ai ai wannan to shikenan ka sa shi a can gurin ya bauce ya ya bauce ban da shiya kai joro ba ta an da shiya ka kai ba man sa ba bindigan nan ya ya da yadda ba ba da wannan in sanda sa ba mun sa ba bindiga mu ma kai da ni da na zo an da na a gefe na ajiye ba kana ba ba kan ba ba ba da ba tun anan ka nuna da'a kenan ba jama'a gari sun kawo korafi an ce ka aje kura a gidanka kana kiwonta har ka mallaka yaron wajen kai na firgita jama'a ita to ranka da gaskiya wannan wannan magana ba haka take ba nema ƙarya nema ce eh, a a ba haka nake nufi ranka da wato ni dai garzali ne shigo da da kura cikin gida kuma abin da sa ni na mashi uzuri saboda garzali na riga na tsima shi wannan yaron ko zaki gani shi shi akuya yake gani ya kama kura shi ya dauka cewa akuya ce to amma akwai shashasha kuwa da za a ga kura ya ce akuya ce to kai ma an ka ganta akwai kake gani a dai ani na girma shi kansa garzalin in ya kawo shekaru kamar nawa ai ba zai dinga ganin wannan al'amari ba saboda na riga na na riga na na shi ne na yana da shafi a tare da shi shi sa kawai ya kama ta kama akuya yake ganin akuya ce to da ya zo da ita gida na shi shi wannan ba akuya ba kura ce ce a ya ce ai shi ko ya ga wasa shi ne muka shiga daki a guje ni da ni da ni da mai muka muka muka rufe kofa na ce mai to je mai da kura shi ne kullun ne abin da na sani ya Allah yake rara ka da za a cinye mu ɗaya bayan na. Baushi, to kaga akwai matsala kenan kai ma a matsayinka na jarumi kana tsoron ta tuna ga jama'a gari da ba jaruman ba. Yaro sai yawo yake da kura ina firgita mutane. Yalla bai. Idan ka ta dole da wani namun daji to akwai buƙatar ma'aikata su shigo ciki. A kyale mu yi aikinmu na ma'aikata na jami'an tsaro. Zan koma can kwaman ɗinmu in sa a bamu ma'aikata masu yawan gaske. Mu ɗeba motoci mu shigo cikin dajin nan mai fakin. kwana biyu kar kowa ya fito za mu ɗauko abinci da ruwa a bayan mu goyo shi za mu dinga harba harbi a cikin dajin nan har sai mu sami kura kafira ce akwai kwari sai kai mata harbi harbi dubu ba ta wuza ba gaskiya idan ka to saja eh. in dai maganar bindiga ce ga bindiga sai ka ka bindiga a je kura me wai Allah ya tuba wannan harba ta baci kada ku kada ku ne mi ka tawo ka mi ko bana eh wannan dajigon ka ba mu dogo in daga wannan dogo itacen ma wani ya da ta wuri duk bindigogin yan ne bam hakika daɗe wannan mataki na farko da ya kamata a ɗauka kuto kuto a nemo masu turan su zuwa ku Bayan Allah daga ina kuke dan daga ganin idan ku na san ko baki ne. kuma ya aka yi kuka shigo garin nan ba tare da sanin masarauta ta san kun shigo garin nan faduwa ta zo daidai da zamani ga masu kura nan yau kura a kan ya kura ka ne ne wannan masu wasa da shi masu kura ne ba kura ba ban Allah mai gari yana son ya san daga ina kuke kuma ya aka yi hau wannan kura ta zo garin nan ba tare da izinin sa ba mu baki ne wuri masu kura cin kasuwa muka bayan mun je kasuwa ne muka ci kasuwa muka zo bayan gari muka daure ta da zimmar mu koma mu nemo amincin da za mu ci ita ma za ci dawo da muka yi muka tara kura mu batta na ko yanzu kura kuke nema ku shigo ta office ba mu zo mun shike na farko za mu kama ku da laifi akwai trespass trespass shigowa hurumin al'umma ba su sani ba ka shigo hurumi ba mu sani ba a'a sajan ai ai kasuwa suka zo neman abinci suka zo ai ba za a yi musu haka ba har sun kasuwa suka zo a dai kama kura ba su tafiya su to to ku kura ba kura masu kurar kura masu kura to yaron waje na shine ikon ci kura ita da ita kuma ku ne ku ku ku ku mata to kace faduwa ta zo daidai zama ma alhamdulillah sajad wannan aikin ka da kai ku tafi da masu kuran nan duk inda aka san za a bi lungu lungu sako sako a fi in an samu kuran nan su karbi kurar mm. su su tafiye su to za mu taimaka mai yanzu kada mu tafi to excuse me sir a ranka da magana eh. ya kamata in an ga yaron nan a karɓi kuran nan kawai a basu domin shi yaron sai a kawai domin ba yana da kyau a hukunta shi yana da kyau a hukunta shi kamar yaya a ina zuwa ranka ya kamata ka mutsa da dan mati kai wa ku ka ga dan mati Allah ya taimake kai ba na ga magana yake ba ne Allah ya taimake ko sallah asuba ba ba fituwa fa tun da kuran ta zo fa mazo shi ne kai kai ai tsoro ne mai gari ko dan Allah ah, ya shaka a ba ina ruwan ku ne wannan aikin mu ne aikin su ne ina ruwan ku ina zuwa malam na barka dai ka ga mu aiki muka fito yi ba sani ba sawo ba jin yaran ka ko da rafe yake tunda Allah ya sa fito ya kama gura cikin daji yake zo yake firgita al'umma ya ci a cikin gari ka'ida ne san biya da shi ta office mun kaɗe mishi ƙura kai yalla bai ka shigo nan ya iya da fami bayanan nan ba famu ne yan sanan muke so mu masa mu ma muna da fami fahun mu shine original a sasanta okay sorry sir za eh. mu je da su za ku tashi ba ba wahala za a kama kura ko a'a sha Allah ma mu shiga tana tana sai mu shiga tana zuwa ranka dai ina magana tana ina saja gargaji eh. bai gari ta ce kana taba shi ba dan ba wasu ka je kamata hukunta shi ai hukunci hakura ai mu kura za mu karba kuma karbi kuma kuma biya ta office kada masa kura ai ba saja shi ma kamata ya da ba kama kar ko mutane yanzu yaro ba yaro ba zai kusa na gida ba masallaci ba ba ba kuma magana yake me gari na magana magana yake baushi da ni kai magana dan mati wallahi ka shi yaro ba zai nemi sana gida ba ba ba fitowa fa sallah asuba fa saboda kuran nan kuma sannan a ce mu mutuwa shine kai ya mutuwa ka san kwanto take yi ne na gare ni sa eh? wannan kuran ko za mu kuran za ai kwanciya take hankali ka san abu ne <laughs> wallahi ai wai kai ba kura gurin can yalla eh ce ai na dauka har ka dora ta ba makami ba Allah dai ya kaddara wani ya sa ba za mu na zuwa ah abu ne abu din ma ne abu ya wallahi kwari ce mana ya kwari ka san ni mun yi ita da ita eh ranka ne dai kashin ta ne ina kusa kashin ta ne wallahi bakin ka take so yalla Kashin. Ah, Kofin, ta, a samu hanya mai sarari mafi kaji. To, san da guji saboda za ka To, mi ta yan? Ta yana za mu jira ka dai. Kai. Daga bishiyar nan ko ta ta na ta akuya fita to akuya wallahi ba da a cika mun a ta nan ba zan dalam hakarin bana hakarin bana shi ne hakarin bana ba gazali kai a ah, gazali kai kai kai ku yi da ita Thank you. Kai, a ba abin da Fulari, fulari, fulari, Alhamdulillah, Bauchi. yadda. Ah, alhamdulillah, wannan kura abinda muke tunani ba ta yi ba. kuma firgici da jama'a ka firgita su dai sai dai sai dai sun riga sun ce sun yafe jama'a an gaya mu sun ce sun yafe ko abin da nake so duk wannan tarbiyyar daga kai ne yaron nan baka bashi tarbiya ba an sha kashi nan ya ba kirga akan wasu abubuwa nasa amma har ka bashi je yi wasa da kure da kura yake yake wasa da ita a cikin gari ina wasa da rayuka jama'a. dauka akuya shi kai yadi abin da nake so da kai idan har dai ba za ka ja yaron nan baka tarbiyyata da shi to za ku ba garin nan ranka yi ne yalla bai da mata bi wallahi su ban mana garin hankalin ya kwanta kai eh, dai kai garin ka ne ko ai ba garin na bane amma za a yaro wannan yaron ya wani da take bi ba mai gari ne mu kuma gara bane kai garin ka ne kai kai mai gari ba magana ki bane kuna ji za ku tattara ina ku ina ku ku bar garin nan in Allah da ranka yi dai an daina kuma ni zan ja masa kunne garzali gashi ya kamata eh in Allah ya yarda eh. saboda haka a sajan daga yanzu duk masu ba masu wasa da kura ba ko mai wasa da me in zai zo nan garin in sun zo za mu taɗa ku da su su je gunku su sanar gaskiya ne saboda tsaro gaskiya ne Allah ya zaba ninka gaskiya ne ranka ne ka san kai ne ai magana ta kare daga yanzu mutum ko da tabara na kai wasa ita garin nan sai mun sani sai ka ji ka tada musu mun da hoton ka mun tsara mun rubuta gaskiya ne ka ga mun gani a idan na kura kawai nake gani kuru kuma a cikin idanu yanzu kura abisa gaisa wannan yaron mu kama mu tafi da shi a kare mushi kura sama sama ah, eh? eh? to wai saboda me saja an yi maganin fara kai da eh maganin fara bi kai <laughs> ah! ina zo ah! danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa